Assalamu alaikum mai sauraron barkamu da sake saduwa daidai wannan lokaci a yau insha Allah za mu ci gaba da karanta muku littafin hina na antuhu da niwa bankairat dan ci gaba da karantawa Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Sha biyu da rabi suka isa gidan Zara sun tadda basihun lisan a kwance a kan kujera yana sanye da tirikwata white and black t-shirt ya miƙe ƙafafuwansa gashi kwance a sangalelan ƙafarsa wanda ke nuna cikakken namiji kenan 'yan yatsun kafarsa zara-zara idonsa a rufe yake da alama ba bacci yake dan da suka yi sallama bai amsa musu ba ɗakin zara suka shige wanda ke ƙasa zara ta kwanto small hina da ke ta bacci a bayanta ta kwantar da ita a kan gado ta jiyo da kallonta ga su Khadija ta ce amma dai ba yanzu za ku tafi ba ku bari ku ci abinci sai ku yi sallah sai ku tafi Khadija ta kalli Hina tana jiran ta ji me za ta ce harara Hina ta fara galla mata sannan ta ce da Zara tam shikenan Allah ya kai mu anjima yanzu to ba abin da za mu yi miki zara ta ce ba ni da aikin komai a gidan nan sai dai ko girkin za ku je ku ɗora mana gashi nan ma ɗaya saura Khadija tashi ku je ku ɗora mana ni kuma bari na wanke toilet ɗin nan Khadija ta ce to me za a dafa ku dafa abin da ranku yake so amma ku yi wa abban hina sakwara dan na san in bai ci ta ba yau ba lafiya ta ƙara shi maganar tana shigewa toilet su kuma suka fice ɗora girki Ƙarfe biyu ciwon Lisan ya farka daga nauyin baccin da ya ɗauke sa. A lokacin sai Hina har sun kammala girkin su miya ce kawai ta yi saura a kan wuta. Hina ce ita kaɗai a kicin ɗin tana zuba magi a miya Khadija ta tafi yin sallah. Ƙamshin girki ne ya ziyarci hancinsa kamar kuma ya tabbatar daga kicin ƙamshin yake fitowa abin ne ya ba shi mamaki to da yaushe Zara ta dawo yake tambayar kansa mikewa ya nufi kicin lokacin har ta gama zuba magi a miyar ta rufe ta ɗebo zobo tana wankewa za ta ɗora shi a wuta tsayawa yayi a bakin ƙofar kicin ɗin yana kallonta ta yi masa kyau sosai tana sanye da jallais mai adon baƙi sai ta ɗora farin hijabi mai hannu iya gwiwarta kamar an ce ta kalli bakin ƙofa ta juya aikuwa idanuwansa suka sarƙe da na juna kallon kallo suna suka yi na ɗan lokaci zuciyar kowanne tana harbawa hina ta fara ɗauke idan ta yi ƙasa da kanta ta ce na san Kai ne mutumin da ba zan taɓa mantawa a rayuwata ba. Kai ne mutumin da nake alfahari da shi a rayuwata. Kai ne mutumin da na so na fara gani a rayuwata. Kai ne mutumin da har na koma ga Mahaliccina bakina ba zai daina maka addu'ar alkhairi ba. Kai ne mutumin da ka gare ni baya misaltuwa ko a mizani. Idan har ba kai ba ne, me yasa da na kira ka da baby ka tsaya? Ta goge hawayen da ya biyo mata fuska, shi ma goge ƙwallon. da ta tarar maya a ido ya yi zai magana kenan suka ji takun tafiya an nufo kicin ɗin da sauri ya nufi gurin birji ya ɗauko lemo mai sanyi ya tsiyaya a kwaf daidai nan zara ta shigo ta ce sannu da aiki hina maimakon ki cire hijabin kike ta aiki da shi hina ta ce ai baya takura min a sake nake aiki na zara ta mai da kallon ta ga basiru da ke tsaye yana shan lemo idanuwansa akan hina yanayi mata kallo ta ƙasan ido Barka da tashi mun dawo tun ɗazun kana ta bacci gashi har an yi sallah ma. Yawa kawai ya ce mata ya sa ya fice saya ya haya ya haye a nan ɗakinsa yake ya shiga toilet yana sauri ya ɗauro alwala ya yi sallah. Zubo mai ɗan karen daɗi Hina ta haɗa musu wanda ya sha kayan ƙamshi da kokomba da abubuwan lemo masu daɗi kala-kala. Gashi malam ya sha sanyi. A falo suka zauna suna cin abincin ba su hau kan dining ba suna sa Suna tsaka da cin abincin Fasihun Lisan ya fito ya shirya cikin wani yadi black bai dora hula ba amma ya yi matuƙar kyawu. Ƙamshin turarensa ne ya fara ziyartar hancinsa. ya fara ziyartar hancinta ta ɗago da kanta da ke ƙasa tana cin abinci suka haɗa idanuwa fasihun lisan bai san sanda ya sakar mata wani lallausan murmushi ba ji ta gabanta ya faɗi saboda ba ƙaramin kyau murmushin ya ƙara masa ba da sauri ta kau da kanta ƙarasowa ya yi falon ya nemi kujera ya zauna ya ce wa zara ina baby da sauri hina ta ɗago kanta suka haɗa ido ya ɗaga mata gira bacci take tunda muka dawo har yanzu bata tashi ba zara ta bashi amsa wayar hina ta ringin tana dubawa ta ga zayyat ne da sauri ta fikin a hankula ta farta hello ya ce hello loba ina ina hanya na kusa karasuwa ta ce kash bana gida oh shit ya dan dake goshinsa kina ina ina gidan yayanka okay kawai ya ce ya katse kiran ajiye wayar ta ta ci gaba da cin abincinta ma abincin yake ci da Zara ta kawo masa, ya ɗau kof ya tsiyayi lemon, ai tun da ya ɗaga kof ɗin bai dire ba sai da ya shanye. Ya limshe ido yana jin wani sanyi na ratsa cikin zuciyarsa. Cikin awanni kalilan Zayyad ya iso gidan lokacin har sun gyara gurin da suka ci abinci sai ya zama kamar ba a ci komai a gurin ba dukansu suna zaune a falo fasi yana dauke da small hina da ba ta daɗe da tashi ba yana mata wasa ita kuma sai bangala masa dariya take zayyada ya shigo da sallamarsa suka amsa masa ya ce ya fasi ashe kana gida mami sai cigiyar ta take fasi ya ce ina gida wallahi yau ba inda na je amma an jima zan fita zata ta ce to mrs love da yake masoyiyarka tana gidan yau gashi ka zo mana rabon da ka zo gidan nan tun ranar da aka kawo ni ke ke ki fa lallaɓa ni in ban sa ya ƙaro miki uku ba kun cike huɗu to su zo mana an gaya maka ni ina tsoron kishiya ne ai tunda ba a kaina za su zauna ba ina ruwa na da su ha ku ji ƙarfin hali ku kalli fa yadda take haɗa gumi don na ambaci kishiya to ki sha kurumin ki ke kaɗai ce gun yaya amma idan kika daina sawa soyayyar mu ido ke waye ya san wata irin salon soyayyar kuka yi ko yaya ya tambayi fasi ko ka ga laifina don na biyo lobata fasi ya ce ba laifinka da na gani ƙanina sai ma burge ni da kai. Ai haka ake son kowane masoyi ya dinga kula da masoyiyarsa. Kusa da Fasihun Lisan ya samu ya zauna don duk maganar da yake a tsaye yake. Small Hina ya karɓa yana mata wasa ya ce ni yaya sai na dinga ganin yarinyar nan tana min kama da loba. Ko don ka sa irin sunanta ne fasi ya ce tsabar soyayyar da kake mata dai ko? Murmushi ya yi wallahi Wallahi kwa yaya ina matuƙar son ta har mamakin son da nake mata nake. fasi ya ce ka daina mamaki kanina Hina ta cancanci aso ta fiye da haka. Abin da zan ce ma shine ka ci gaba da ƙaunarta domin na san zata zame ma alkhairi. Hannuwansa Zayyad ya kama ya riƙe, na gode ɗan uwana Allah ya bar mu tare. Fasih ya ce amin. Zayyad ya ce yau nake son komawa Abuja zan Yanzu ayyuka suna tarar min saboda yawan sintirin da nake, duk yayin da na kwana ɗaya ban na baji nake kamar na yi wasu shekaru ne masu yawa shi ya nake Allah-Allah ayi bikin nan na huta. kuma sa Fasihu ya ɗan ja yana murmushi, shiga kaga farin shiga a soyayya, ka dinga daurewa man kana yin sati, sai ka zo ka dinga lanƙwasa zuciyarka domin ita zuciya sai da haka. Tam, ya Fasi na gode, zan gwada na gani. Lokacin da suka fito daga ɗakin Zura da tun zuwan zayyar suka shige ɗaki, Zara ta ba wa Hila turaruka masu ƙamshi. zayyar yana ganin fitowarsu ya miƙe yana yi wa ɗan uwan nasa sallama ya ce wa Zara, mu da kika ki ƙara ganin mu sai na kawo miki ita ku gaisa kin dai gane zance na dariya ta ta ce Allah ya kai mu lokacin sannan suka yi mata sallama suka tafi. Hmm. Suna fita, ƙwallar da fasi yake ƙoƙarin ɓoyewa ta sako a kumatunsa mai matuƙar zafi. Wallahi ko yaya ina matuƙar son ta har mamakin son da nake mata nake. Maganar ƙanin nasa yake tunowa, hawaye na zubo masa a fuska, komai ya tuna kuma sai ya yi murmushi mai kama da kuka dun ƙwara ɗaya ya loɓa. Suna isa gidan Khadija ta fita ta bar su su biyu. Zayyad ya juyo yana kallon Hina ko kifta ido ba ya yi. Hannuwanta ta sa ta kare ta wai kallon na me haka. Murmushi shi zai yi gayyaci masoyiya masoyi ba zai kalli masoyiyarsa ba sai an tuhume sa kallon me shi ma ya jefa mata tambaya shiru ce ba ce magana ba idanuwansa suka gano masa azurfa azurfa mai kyawun gaske a hannunta hannu ya kai zai ciro azurfar da sauri ta ɗauke hannayenta ta turo baki ta nemi hararar wasa me haka sauri azurfar zan gani ta min kyau to ba sai ka ce na baka ba Tana ciro azurfar a hannunta ta miƙa masa karɓa ya yana murmushi. Halayen Hina suna matuƙar burge shi. ya azurfar ya yi a hannunsa ya ce, Za ki iya bar min ita? Ta ce, Ai, ta ma kaɗan. Zira ta yi a ɗan ƙaramin ɗan yatsansa ya ce, Ga ta ta yi min. Ta ce, To, na baka. Ya ce, Thank you, my love. Kin san ina matuƙar ƙaunar duk abin da ya fito daga hannunki, komai munansa Ya ciro azurfar hannunsa mai ɗan karen kyau ya miƙa mata, ni ma ga shi na ba ki, karɓa tai ta ce na gode. Ya ce yanzu fara min iso na gaida su mama, yau nake son tafiya shi yasa kika ga ina ta kallon ki ji nake kamar kar na tafi na bar ki my love. Buɗe motar ta yi tana ƙoƙarin fita cikin zolaya ta ce to ko na bi ka mu tafi ne ya ce zan fi son haka my love. Fita ta yi daga motar tana murmushi tana matuƙar jin daɗin yadda Zayyad yake son ta shi yasa ita ma silar soyayya. da yake mata take ɗan jinsa a zuciyarta ta mai isan gun su mama baba ma yana gida sun yaba sosai da sarkin nasa haka shi ma zayyar ya ba ya yaba da sarkan nasa mutane ne masu halin da tako ya je musu dubu ashirin da kyar suka karɓa ya ai dan baya ai dan ba ai dan ba yawa ma bai fito da kuɗi ba ne zayyad ya so ɗana motar hina ganin lokaci ya ja ya sa su kai sallama ya tafi bayan sallama gariba ne suna zaune dukkaninsu a falo har da khadija bata tafi ba Hina ce ta dinga roƙanta ta kwana gobe ta tafi shine suka yi wa Ammi waya suka sanar mata su Falmata suka yi sallama suka shigo duk Falmata ta zama wata iri saboda bata saboda batan ɗanta wuri suka samu suka zazzauna hawaye na wanke musu fuska cikin kuka suke neman yafiyar su mama suna cewa sharrin shaidan ne da kansu suka fayyace musu makircin da suka hada kuma tun a duniya sun ga ishara, suka roƙi Baba ya rufa musu asiri kar ya gaya wa mazazansa sai kwa ga su sun shigo suka ce mun riga mun ji komai tun da halayenku wallahi. ku ta tafi gida mun sake ta saki bibiyu dan ba za mu iya zama da matayen da ba sa dan ɗan mu ba burin su ko da yaushe su raba mana zumunci. Kuka suka ƙara fashewa da shi suna roƙar mazajen nasu su yi haƙuri su taimake su tuntuni sun canza halayensu. Baba ya ce me yasa kuka yanke hukunci cikin fishi ai da kun bari sai da zuciyar ku ta yi sanyi sai ku duba hukuncin da ya dace da su amma saki ai yayanku za ku duba ku za ku duba babu wanda zai ƙauna Na tarma da sai mahaifiyarsa ko da za a samu masu kamantawa to sai an tona ruwa ya tsiyaya a kof ya mimmiƙa musu ku karɓa ku sha karɓa suka yi suka nemi guri suka zauna tukun suka sha baba ya dinga musu magana da daddausar lafazi har sai da suka ji zuciyarsu ta yi sanyi suka ce sun mai suka ce sun mai da su amma kuma nan gaba ba za su ɗauki makamancin irin haka ba godiya suka dinga yi wa baba suka gangara gunda hina take a zaune suna neman yafiyar ta hina ta kalla fuskokinsu sai yau ta kalli fuskokin mutanen da suka takurawa mahaifiyarta suka takurawa rayuwarta sai ga su a gurfana a gabanta suna neman yafiyarta ta ce babu komai Allah ya yafe mana baki ɗaya duniyar ma nawa take yau in muna yau in muni wata ran sai makabarta ku bar kyashi ko hasada ku kushe waninku Allah shi yake bawa kowa in ka gode ya kara ma hasada mugun ciwo ne wanda ba zai sa kai gaba wanda ba zai sa kai gaba ba sai dai kai ta ƙasa Allah kuma ya ta ɗaukaka wanda kake yi wa hasadar kai kuma ga zunubi kana ta kwasar wa kanka komai aikin alkhairin da za ka yi. to hasada tana cinye maka shi yanzu aka yanzu a kanmu ma ya isar muku ishara in kunne ya ji ido ya gani to jiki ya tsira Farha ta ce wallahi kwa Yau ga makauniyar da ake wa izgili da abin da Allah ya ɗora mata, Allah ya ba ta lafiya ras tana gani da idanuwanta, don haka yi wa mutum izgili ba abu ne mai kyau ba, domin kai ma wata rana kana iya komawa haka. Ba a gama yi wa mutum halitta har sai ranar da ya faɗi ya mutu. Allah Ubangiji kai mana kyakkyawan ƙarshe. dukansa suka amsa da amin summa amin. Mami ta sa an mata bincike an tabbatar mata da iyayen Hina ne sai sannan hankalinta ya kwanta. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Hina ta iya tuƙa motar da motarta da kanta ta fara zuwa lesson ɗin da Abba ya kai ta. Ba laifi tana ɗan gane abin da ake koya mata. Sun gama zanawa ek yanzu Neko take jira ta zana. A cikin satin nan za su fara zana ko cikin ikon Allah suka fara zana wata rankan wata rankan ta shiga exam ɗin da esco ɗinta a hannu in ta yi musu wuya in ta musu wuya ma malaman ne suke rubuta musu a board yau ma kamar kullum ta dawo daga exam din tuki take a gaje saboda ranar alhamis ce kuma tana azumi ga rana da ake a garin talai ita da 'yarta hawa suna bakin titi suna jiran mota hawa ce ta tashi da rashin lafiya shine ta kai ta asibiti fitowar su kenan daga asibitin suke tsaye suna jiran mota hina har ta dan gota su sai kuma ta dawo da baya domin sun ba ta tausayi a cikin ƙwalleliyar rana suke fitowa ta daga cikin motar ta nufo da suke sannu inna da sauri ta lai ta ɗago kanta tana kallon mai mata sannun baki na rawa ta ce yauwa yan nan hina ta ce na ga kun rasa mota in ba damuwa ku zo na ajiye ku gida mana lalle ta ce aiko mun gode yar nan ta kamo Hauwa da ke zugunne ta rike kanta da ke sara mata. Hila ta ce wannan ba ta jin daɗi ne E, wallahi daga asibiti ma muke. ayya Allah ya sauke ta faɗa tana buɗe gidan baya ta shiga nan sai ta kwanta ke kuma inna sai ki shiga gaba inna ta ce to mun gode yarna sun miki sun miki titi suna tafiya hina ta jiyo ga talai da take ta kallanta tana nazarin wani abun a ranta auna manta inna wata unguwa za mu kofar na isa inna ta amsa mata da fatan ba za mu wahalar da ke ba hina ta ce ai duk hanya ce inna gadon kayyaza ne. Ina ta ce, Ni kwa ‘yar nan in ba za ki damu ba, meye sunanki? Hila ta murmushi kuma kumatunta suka lotsa ta ce, Wani irin kuma damuwa ina daga tambayar suna? suna na Hina. Ido ina ta zaro, Hina ta maimaita tabbas ita ita ta ga ka ba kuma ta ji murya irin tata. To ita ma Hina ta ji kamar ta san matar haka zalika. Kuma muryar mata ta ne mata kama da wacce ta sani. Talle ta ce, Yarinya ko ke ce Hinan na na sani? Hina makauniya. Hina ta ce, Ƙwarai ni ce Inna. Daidai na suka isa kofar na isa ta shiga cikin ƙofar. Talle ta ce miƙewa zaki can wajen kwanar ɗiso. Sannan ta ce suna na talai. ni ce matar da muka zauna tare da ke tsawon wasu shekaru. Hawaye ne na farin ciki ya ziraro Wahina inna tale ashe da rabon za ga juna. Ni fa na ce tun da na ganki nake jin kamar na san ki. Talai ta ce ai ni tunda na ganki na gane ki sai dai ina kokonto. ai sanda Basiru ya zo min da labarin bai ganki ba kar ki so ki ga tashin hankalin da na shiga shi kansa Basiru ni ce na dinga tausarsa kar ki so ki ga halin da ya shiga ganin sun ƙaraso kwanar ɗisan inna ta nuna mata kwanar da za su yi har suka ƙarasa gidan ta yi fakin a ƙofar gida inda ta ci gaba kwatsam ba daɗe ba fasihu ya zo min da labarin ya ganki amma bai nuna miki ya san ki ba na tambaye shi dalili sai ya ce wani abu ne da ya bar wa zuciyarsa. Ya ce min kin haɗu da iyayenki, na yi matuƙar farin ciki sai dai zuciyata tana son ta ƙara ganinki domin zaman da muka yi da ke kin shiga raina ina jin ki kamar ɗiyata sai ga shi Allah ya haɗa mu. Hina ta numfasa ta ce ni ma inna kullum addu'a ta Allah ya haɗa ni da ke, ke kaɗai kika saura a waɗanda nake son gani yau kuma Allah ya cika min burina. Inna ta buɗe murfin motar ta fita Ta zaga ta fito da Hauwa ta kalli Hina da ke zaune ko fitowa ba ta yi ba ta ce, Hina ba za ki shigo ba ne? Murmushi ta ta ce, Inna sauri nake na ƙarasa gida, na gaji ne amma gobe idan Allah ya yarda za mu zo har da mama tun da na ga gida. Tale ta ce, Tamshi kenan Allah ya kai mu gobe. Mun gode Allah ya kai ki gida lafiya ta ce, Amin tana yi da motar ta. Tagwale kawai ta bi tana ganin wuyar ta fita ƙofa. Tana zuwa gida tun suka taho da gudu suka ɗane ta. Ta ɗauki Hassana ta cilla ta sama tana dariya sannan ta ajiye ta ta ɗau Usaina ma ta mata. Ta fito da sweet a jakarta ta basu fara ta ce yau ukti ina kika tsaya ne kin daɗe gidan san ba daɗi. Murmushi tai ta kwanta akan cinyar mama da ke zaune ta ce ke dai bari yar ƙanwata yau Allah ya haɗa ni da inna ta nan ta kwashe duk abin da ya faru ta gaya musu mama ta ce "Aiku, Allah ya kai mu goben za ji. Mai mata godiya fara ta ce ai har da ni mama. Sai Angelina ta ce, ai dole ma a ji da ke my Mama bari na je nayi sallah yau azumin na ban wahala ga wata galleriyar rana da ake. Mama ta ce ai ranar da ake yi ne shi yasa yayi wuya. Ni kaina da ban fita ba yana duka na. Ni kaina da ban fita ba yana duka na ki je ki watsa ruwa ko kya ji daɗi ta ce tom mama har ta kama bene za ta hau ta jiyo ta kalli Farha ta ce please yar uwa ki dama mana kunun gyaɗa. ki bayar a siyo mana awara. Farha ta ce tam, ita kuma ta haye sama sai da ta fara yin sallah sannan ta yi wanka ta ɗan kishin gida Ai kuwa bacci ya gaba da ita. Washe gari kuwa suka ya suka yi kofar na isa anguwar Diso, kasancewar Hina ba ta da exam, ita kuma Farha ba makaranta. Talai ta yi murnar ganin su sun jima sosai a gidan bayan Hina ta sanar da ita abin da ya faru bayan rabuwa, ita ma Talai ta sanar da ita abubuwan da suka faru bayan ba ta nan. Basiru Lisan ganin ya daɗe bai je gidan Talai ba, ga dama tunanin Hina ya addabi zuciyarsa, rabon da ya ganta tun ranar da ta zo gidan shi, sai sa ya nufo gidan Talai don ya kwanta a ɗakinta ko bai ganta ba ya ga kayanta ya rage don wani abu. Tun da ya shigo layin ya hango mota a ajiye a ƙofar gidan tunani yake to motar waye? Sai ga Hina ta fito daga gidan murmushi kwance a fuskar ta tunani yake to ta ina ta san gidan. su mama ma suka fito ta laina biye da su suna sallama kallon hina yake da ke tsaye jikin mota tana sanye da atamfa brown and milk sai ta saka hijabi light brown ta yi kyau sosai yana kallon su duk suka shiga mota yana tsaye har suka yi kwana har suka yi kwana da motar suka zo suka shige ta gefensa baki ya saki yana kallon hina na driving ba karamin kyau ta ba ita kuma bata kula da shi ba ta shige karasawa ya kofar gidan ya fakin ya fito ya shiga gidan ta leda Fara'arta ta tarbe shi, ta sanar da shi haduwarta da Hina da kuma zuwanta gidan ba su daɗe da tafiya ba. Ta ce ƙila ma kun haɗu ko? Ya ce a'a ba mu haɗu ba, ya mike ya shiga ɗakin Hina. Cikin ikon Allah Hina ta gama zane exam ɗinta, ta mai da hankali sosai akan lesson ɗin da take zuwa. Ta ranar da Hina ta je gidan Zara, har yau ba su ƙara haɗuwa da Basi ba. kowane cikinsu zuciyarsa Rabegensu ga juna. Cikin wannan halin aka kawo laifin Hina aka saka Biki One Hina ita da Khadija suka shirya suka tafi Abuja don cika alƙawari. Murna gun Safina kwaba ba a magana haka ma sai sa sun yi murnar ganin juna. Ranar Hina da antinta sun daɗe suna hira sun matuƙar burge ni har sai da na ji dama ni ce da ma anti. Safna tana son ta tambaye ta Fasihu amma kuma ba ta san kukai. Ba ta son kukan 'yar ƙanwarta don ta san tana yi mata zancensa sai ta zubar da hawaye. satin su ɗaya suka fara shirin tafiya. Safna ba ta so su tafi ba, ba ta so su tafi ba amma kuma da ta duba da hidimar biki na da yawa sai ta bar su suka tafi ta ce su ma wani satin suna nan tafe. Shirye-shiryen biki ake sosai. zayyar, sai murna yake da zumuɗi, ji yake kamar ya janyo ranar ɗaurin auren. Ga kwa to, ga hina kwa to ba na ce ba Bana ce ba ta murna ba da shi wanda take so din ma bai san tana ba, ita kaɗai take haukar ta shi yasa ta yi wa kanta kyamun laili, ta ajiye soyayyar shi gefe ta auren ta hannu bibbiyu. To ga fasihul lisan ba ƙaramin daurewa yake ba tun da aka kai lefen kwata-kwata bai jin daɗi kawai da yana daurewa ne gashi shi duk hidimar auren tare suke da ƙanin nasa da su ba su da wani aboki da za su kira shi amini sai dai kowa za su mutunci sai dai kowa za su yi mutunci da shi shi ma lokacin auren fasi zai din ne akan komai shi yasa yake daurewa amma san zuciyarsa ba ta mai daɗi yau ma tafi suke sun dawo daga karɓo ɗinkin da ango da amarya za su saka ranar dina zayyar ya roƙi fasi da ya raka sai ya kai mata suna zuwa bakin gidan zayyar ya kira da ya ce ta zo ta karɓa fitowa dai tana sanye da doguwar riga yar kanti light purple kanta da ba ɗan kwali sai ta yafo farin gyale tsayawa ta yi ƙofar gidan nasu saboda ta hango ba shi kaɗai ne a cikin motar ba zai ya juya ga ɗan uwan nasa ya ce ya fasi bara na kai mata ya ɗauki ledar kayan nata ya fita kai kawai sai ya iya ɗaga masa saboda zuciyarsa da ke harbawa da sauri da sauri ya rumsa ido ya rike ta inda saitin zuciyarsa take tana tsaye ta rike gugu Tunda ya taho shi kuma yake sakar mata murmushi har ya sa inda take da sallama ta amsa masa ita ma murmushi kwanta kan fuskar ta zahir ya ce wannan irin zuba kyau haka loba tun kan ma ki kwalliya ina ga kin yi kwalliya to murmushi yana da ta ce ka daina fasa min kai mana kai ma dan baka ga kyawun da kai bane shi yasa gashi na sai kyallin angwanci kake Dariya zai yayyade ya miƙa mata ledar hannunsa. Ungo, amshi za mu yi waya yanzu ya fasi na jira na. Na bar shi a mota, risnawa ta yi ta amsa ta ce na gode ya ce ko za ki ƙarasa ku gaisa da ya fasin. A'a, kawai ka gaisar min da shi to shi kenan loba yanzu shiga gida na ga shigarki dariya ta ta ce a'a kai ka fara tafiya. Na gidan filin shiga mu gani. Jiyawa ta ta shiga ta tafi. Tana waiwayarsa shi kuma yana tsaye yana kallon ta murmushi kwance kan fuskarsa sai da ya ga shigewar ta gida sannan ya juya ya tafi. Duk abin da suke fasi yana kallon su ƙwalla cike da idanuwansa yana kakkaucewa kar ta zubo ganin da ya mata ma gaba ɗaya ta dakula masa lissafinsa bare ma lokacin da ya ga ta ne wa Zayyad murmushi iska na kaɗa kwantaccen gashin ta zumin ɗin kyamara ya mata hoto zuba wa hoton nata ido yana yana kalla ƙwallar da bai so ta zubo ta biyo fuskarsa da sauri ya sa hannu yana gogewa don ganin Zayyad ya taho. jingina ya jikin kujerar motar ya sa hankicin ɗin hannunsa ya rufe fuskarsa a haka zayyad ya ƙara so ya ja motar suka tafi hina tana shiga ɗaki ta cilli da ledar hannunta ta faɗa kan gado ta saki kuka ciwon da ya ambata shi ya famo mata ciwon da ke cinta a zuciya masu tambayar ta na yi amma ba wanda ta saurara cikinsu ta ci gaba da rigar kukanta safna kamar yadda ta ce wani satin tana tafe aiko haka akai suka rakayo gaba ɗayansu suka yo kano safna kwa ba zama ta shiga kula da ƙanwarta, cikin haka satin biki ya shiga. Ranar Thursday aka yi kamu da walima wanda ya ƙayatar da ɗimbin mutane, ranar Friday kuma aka yi dina wacce tsaruwarta ba sai na tsaya na gaya muku ba. Ku dai kawai ku yi hasashenta, kyawun da amarya da ango suka yi ji ne kamar na sato muku su. Na gudo don ni gaba ɗaya shagala ne ina kallon su da manta me ya kai ni shi ya sa ma ban ɗauko muku rahoton abin da aka cagun ba. fasihu bai samu damar zuwa ba duk yadda ya kai ga juriya sai da zazzaɓi mai zafi ya kaɗa shi ya kada shi a wannan dare daga Fasihu har Hina ba su samu barci isasshe ba. Kuka kawai suke yi daga ƙarshe suka ɗauro alwala suka yi fulfuli kuka suke sosai saboda a gobe ne in Allah ya kai mu Saturday za a ɗaura auren Zayyad da Hina. Washe gari ranar ɗaurin aure Tom dubban mutane na hango wanda yawansu ma ba zai faɗu ba a cikin masallacin gadon ƙaya aka ɗaura auren zayyad da hina a kan sadaki dubu hamsin wanda dubban mutane suka shaida can na hango zayyad da fasi sun sha ango cikin dakakkiyar shadda komai nasu iri ɗaya fasi ya rufe idonsa da farin gilas saboda kumburar da suka yi gurin mahaifinsa suka nufa shi ma yana sanye da irin kayan jikinsu bakin zayyad baya rufuwa Saboda murna, rungume su Abba ya shi ma yana dariya, wani irin kuka Fasihu ya saki yana shasheka ya silale a ƙasa a gurin. Wayyo Allah sarki Fasihu ya ban tausayi ni ma sakamakon kukan da ya ci na ba zan yi ci gaba da karanta muku ba. <laughs> Bari dan ƙara kaɗan. riko shi Abba saurin yi amma duk da haka sai da ya kai ƙasa mamme a firgice suka jijjiga shi, amma ko motsi ba ya yi, idanuwansa sun ƙaƙƙafe kama shi, kama shi suka yi da azama suka sa a mota, Zayyad ya ja motar da gudun tsiya suka yi asibiti da shi. Oxygen aka fara saka mai saboda kwata-kwata baya numfashi sannan aka gangara gadon nashi. abata da Zayyad suna biye da shi, idanuwansa sun kada sun yi jajajar har aka shige da shi ɗakin da za a duba sa sannan suka dawo da baya suna goge kwallar idanunsu zara ta gama shirin ta tsaf ta shirya small hila za su tafi gidan biki saboda yau bata samu damar fita da wuri ba har za ta fita komai ta tuna kuma ta sai ta haura sama ɗakin fasi ta tura ga mamakinta sai ta ga kamar kofar ta buɗu shiga ta ciki wayoyinsa ta hango akan gado bata dube su ba Wayoyinsa ta hango a kan gado bai ɗebe su ba, da azama ta ƙarasa ta ɗauki wayarsa don dama tana so ta ga hoton wa yake kalla jiya har ya hana shi bacci ya saka shi kuka wanda kwata-kwata a jiyan nan ba su samu kulawar shi ba daga ita har diyarta. Dan da wayar ta ta cire ta daga kiwa, ta hina ne ya hoton hina ne ya bayyana wanda ya yi mata ranar nan tana murmushi. Ba ƙaramar razana Zara ta yi ba, kallon hoton take to me ya kawo hoton hina wayarsa, shi ne abin da take tambayar kanta. Kirji ta dafe, kar da ya fasi shi ne hina da take ba su labari, tana cikin tunanin nan yadda ya kira ta, ya sanar mata suna asibiti fasi ba lafiya, dama a firgice take nan da nan ta ƙara firgicewa ta bar gida. Ta hospital. tun bayan da labari ya zo wa an ɗaura auren take rizgar kuka kuka take sosai har da shasheka safina ta riga ta san kukan da take shi yasa ma bata yunkurin hana ta ba haka ma Farha ita kukan ma take taya ta yi dan ta ba ta labarin soyayyar da take wa Fasihun Lisan Zayyad ne ya kira ta a waya bata fikin ba sai fara ce ta yake sanar mata suna asibiti Fasihu ba shi da lafiya ta ce. ta ce ba ita ba ce zan gaya mata Allah ya sauke ce amin ya kashe wayar ta kalli hina da ke kwance a gada tana kuka ta ce Ukti ya ce na ce miki wai yana asibiti Basiru bai da lafiya ba ce magana ba sai dai ta ƙara wa kukanta sauti ji ta ce to kin tambaye shi wani asibitin ban tambaye shi ba fara ta ba ta amsa to bari na kira anti zo na ji cewar Khadija. Kiran Zara dai ta gaya masa asibitin suka ce wa Hina da take ta kuka har lokacin da ta so su je asibitin ta ce musu kawai su tafi ba za ta ba bayan sun sanar da baba suka tafi har da safuna ita ma mama don kar ta bar mutane ne shi yasa ba tafi da ita ba. An ɗau lokuta masu tsawo ana binciken Fasihu sai da ƙyar aka samu suka shawo kan matsalar sai dai har lokacin bai farfaɗo ba yana kwance kamar gawa har lokacin da oxygen a hancinsa. Dakta dakta ɗin ya fito dukkaninsu suna bakin rum ɗin mami ka sai kuka take shi ku abba sai sintiri yake haka zayyar ya haɗa kai da gwiwa zara ku ta haɗa uban tagumi hawaye na wanke mata fuska su safna ma sun ƙaraso duk sun yi jugum-jugum abu ne ya bi bayan su har zuwa ofis ɗinsa dama dakta zama dakta ɗin yayi kan kujera ya ɗan busa iska yana yarta gumi abu ya ce please doctor ka gaya min abin da ke damunsa ka bar ni cikin tashin hankali iska ya dan busar sannan ya ce watakan ɗanku yana cikin matsala jininsa ya hau sosai haka ma zuciyarsa tana neman taɓuwa Allah ne ya taimaka ko ka kawo shi asibiti da wuri da sai zuciyarsa ta buga yanzu dai mun samu mun yi control ɗin matsalar zai iya farfadowa very soon Abba shara hawayensa ya saye me ya damu ɗan nashi har da ya sa shi cikin wannan hali Allah Ubangiji ya tashi kafaɗin wannan yaro ya ce to dakta mun gode ba sai mun gode ya sa kai zai bar ofis ɗin dakta ya ce amma alhaji ku dinga kula da shi rayuwar shi na cikin matsala Abba ya ce tamin Allah ya yarda yanzu za mu iya ganin sa sai dai ku leƙa ta windo ku gaisa amma kar a shiga ciki Abba ya ce ta ya fice daga ofis ɗin Yana ƙara gun da su Mami suke suka mimmiƙe suna jiran me zai ce abu ya ce ya ce kar a shiga ciki amma zai iya leƙensa ta windo. Ya juya yana goge hawayen fuskarsa Zayyad ya matso kusa da Abban nasa ya ce Abba me ya ce yana damun ɗan uwana. Dafa sa, Abba ya ce Zayyad a iya tsawon zamanka da uban da ɗan uwanka bai taɓa gaya maka abin da ke damunsa ba ya ce Abba bai taɓa gaya min ba sai dai lokacin bikin nan da ya nake yawan ganin sa cikin damuwa dan jiya bai ma mu zuwa jina ba saboda zazzabin da ya rufe shi mai dakta ɗin ya ce yana sa abba ya zayyane wa zayyan abin da duk dakta ya gaya masa kuka zayyan ya fashe da shi na tausayin dan uwan nasa a lokacin hina ta shigo asibitin idanuwanta duk sun kumbura saboda kuka To ba sauraro bari mu dakata a nan sai Allah kai lokaci na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya. Ku kasance da Maman Kare TV a koda shiga da manta da subscribe da liking da kuma sharing. Bisalam.